Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare kwana daya. bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara. wata kotun gwamnatin mulkin soja a myanmar ta yanke wa hambararren shugabar farar hula aung san suu kyi hukuncin zaman kaso na shekaru 33 wani jirgin saman sojan china ya matsa daf tazarar kafa goma da wani jirgin sojin saman amurka da ke yankin da ake takaddama da shi na kudancin tekun china da kuma tilasta masa bauɗiya ta gaggawa domin kaucewa taho gama kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar Majalisar Wanzar da Zaman Lafiya National Peace Council a Ghana ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan ladabtar da wasu gidajen rediyo a yankin Bako da ke fama da rikicin ƙabilanci a gabashin ƙasar. Sannan za mu leƙa Nijar don jin abin da masoya ƙwallon ƙafa ke cewa yayin da ake ci gaba da juyayin mutuwar shahararren tsohon ɗan ƙwallon ƙafar Brazil, Pele wanda ya rasu jiya. A nan Amurka kuma wasu masu sharhi kan al'amura sun ce, jibge 'yanci rani da suka shigo ta barauniya hanya da aka yi a kofar gidan mataimakiyar shugaban ƙasar bai dace ba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar a yau juma'a ukraine ta ce ta dakile wani harin da rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare kwana ɗaya bayan moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwan sabuwar shekara hare-haren na zuwa ne watanni goma da mamayar da moscow ɗin ta kai wa ukraine a 'yan watannin baya hare-haren rasha sun auna tashar makamashi lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu rundunar sojin saman ukraine ta faɗa a yau juma'a cewa rasha ta kai hari a tsakiyar dare ta hanyar amfani da jiragen sama maras matuki da iran ta kera rundunar ta ce adadin jiragen goma sha shida ne aka harba daga bangaren arewaci da kudu maso gabas kuma duk na'urar tsaron sama ta ukraine ta tarwatsa su ba a sami mutuwa ko rauni ko ɗaya a harin ba to amma kuma baraguzai da ke faduwa sun lalata tagogi a wasu gine-gine biyu da ke kudu maso yammacin kiev daya daga cikin jiragen ya daki wani ginin bene hawa hudu lamarin da ya yi sanadiyar tashin wuta wadda daga bisani aka sami kashewa in ji kirilo timoshenko mataimakin babban jami'in ofishin shugaban kasa na ukraine wata kotun gwamnatin mulkin soji a myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula aung san suu kyi a yau juma'a inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33 kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp suki wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021 an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba oba ba bisa ka'ida ba da kuma keta dokokin annobar coronavirus. majiyar ta ce a yau juma'a an same ta da laifi kan tuhuma biyar da suka danganci daukar haya da saye da kuma mallakar wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya haifar da asara ga kasar an kange 'yan jarida daga halartar zaman sauraren shari'ar suki yayin da kuma aka haramtawa lauyoyinta ganawa da manema labarai a makon jiya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga gwamnatin ta mulkin soji da ta saki suki a cikin matsayar farko da majalisar ta cimma dangane da juyin mulki na myanmar myanmar ta kasance a cikin rikice-rikice tun sa'ad da sojoji suka kwace mulki wanda ya kawo ƙarshen ɗan gajeren lokaci da ƙasar ta nahiyar asiya ta ɗauka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya lamarin da kuma ya haifar da ɗimbin zanga-zanga a ƙasar. An jima kaɗan Murtala sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Majalisar wanzar da zaman lafiya National Peace Council a Ghana ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakin ladabtar da wasu gidajen rediyo a yankin Baku da ke jihar maso gabashin ƙasar bisa zarginsu da rura wutar rikici a yankin na Baku. Rikicin ƙabilanci a yankin ya yi sanadiyar ficewar ma'aikatan gwamnati da rufe makarantu da hana manoma zuwa gonakinsu tare da asarar rayukan jama'a da dama da dai sauransu. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya hada mana. kira na bukatar da a rufe gidajen rediyon da ake zargin masu sunaye boko fm da source fm na zuwa ne biyo bayan rikicin kabilanci a yankin ya kai ga barnace dukiyoyin gwamnati tare da kashe wasu al'umman da ba su da halaka da kabilun da ke fada a sheikh salman alhassan mamba a majalisar wazzar da zaman lafiya a kasar gidajen rediyo ne guda biyu guda suna wanga bangare wancan kuma na wancan bangare sai sa kowane zance taso ko karamin zance ne waɗanda su suke ga kamar wannan zancen nan bai zama musu alkhairi sai su hura wuta daga wuri sai abin ya sama mutane su hushi wadanda kuma sai su ma su hura wuta sai sa ko ba yaushe ne abin zai kare sai yan gidajen rediyo ba su hura wuta sai abin ya kuma tashi kuma to wannan nan ne chairman mu Dr. jenfi yace inda haka nan ne ma da kunne bi wurin hukuma a kulle su gaba daya Muhammad Nuruddin Abubakar Ali mai fafatukan kare hakkokin bil'adama a Ghana na ganin muddan rufe gidajen rediyon shine abin da zai kawo zaman lafiya to ya kamata hukumomi su yi aiki da wannan shawara iyakacin gaskiya matakin da majalisar zaman lafiya na kasa wato national peace council a ghana ta dauka na bukatar da a rufe wasu wato wasu gidajen rediyo da ake zargin su da suna yada labarun da ke kawo rashin zaman lafiya a bako in dai sun karan da ake musu game da wannan haka ne to na ji gwamnati ta yi daidai sabida in akwai sabani akwai rikici ba zaman lafiya ɗalibai ba za su iya su je makaranta neman ilimi ba an kasuwanci kuma ba za su je su yi kasuwanci ba mutane da dama ba za su je su yi aikace-aikacen da suka saba ba. Na tuntubi shugaban gidan rediyo ta Bako FM Muhammad Abdulsamad daya daga cikin gidajen rediyo da ake zargi a inda na masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan ikirari cewa wasu tashoshi ciki har da nasa ke hura wutan rikici a yankin an da ya kada baki yana mai cewa. Gidajen rediyon ba su da hannu a rikicin kabilancin Boko kuma babu wani gidan rediyo da ta nasaba kanta da wata kabila cikin masu faɗan. A don haka wannan ikirari fa babu ƙanshin gaskiya a cikin ta. A nan tashar mu ta Buko FM na kirkiro wani shiri da ke da awan zaman lafiya a Buko a matsayin gudunmuwa da zamu bayar wajen kawo zaman lafiya a yankin Jishi. Hare-haren baya-bayan nan ya yi muni sosai sabida an kashe wasu 'ya'yan kabilun da ba su alakanta kansu da rikicin ba. Shu'aibun Musa Gutare, shugaban kungiyar kabilan Busangawa a Ghana, ya faɗa wa manema labaru cewa ana kashe 'ya'yan kabilansu. da ba su san hawa ba su san sauka ba Abuko abin da ya bukaci da gwamnati ta ɗauki mataki a kai. Abin ya yi tsanani sosai sabida ba za a wuce sati ba sai an kai ma 'ya'yan kabilan mu hari. A baya-bayan nan sai da aka kai ma mutum biyar cikin zuri'a ɗaya hari ta hanyar bindige su har lahira ciki har da yaro mai shekara goma sha biyu da haihuwa a duniya. Na yi iya bakin kokari na domin ji ta bakin shugaban hukumar tsaro a gundumar Bako game da wannan al'amari amma ko duk lokacin da na tuntube su a waya baya ɗauka Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet. Ga Murtala Faruk Sanyina da ci gaban labaran duniya. wani jirgin saman sojin china ya matsa dab tazarar kafa goma da wani jirgin sojin saman amurka da ke yankin da ake takaddama da shi na kudancin tekun china a ƙarshen mako ya kuma tilasta masa bauɗiya ta gaggawa domin kaucewa taho gama a sararin saman na ƙasa da ƙasa a makon jiya a cewar rundunar sojin amurka a jiya alhamis kusantuwar karon ya biyo ne bayan abin da amurka ta kira wata alama ta baya-bayan nan ta ƙarunar mai hatsari ta jiragen saman sojin china lamarin wanda ya kumshi jirgin saman yaƙi na china samfurin j-11 da jirgin sojin saman amurka kirar rc-135 ya uku ne a ranar 21 ga watan nan na disamba a cewar rundunar sojin amurka a wata sanarwa sanarwar ta ce muna sa ran dukkan kasashe a yankin indo-pacific suna iya amfani da sararin samaniya na ƙasa da ƙasa cikin salama kuma daidai da tanade-tanaden dokokin ƙasa da ƙasa wani mai magana da yawon rundunar sojin amurka ya ce jirgin saman na china ya zo gab da fiffiken jirgin ne da tazarar kafa goma kacal amma kuma tazarar kafa ashirin da hancinsa abinda da ya sa jirgin saman na amurka ya yi bauɗiyar gaggawa amurka ta gabatar da lamarin ga gwamnatin china a cewar wani jami'in amurka na daban ofishin jakadancin china da ke washington bai karɓa wata bukatar ta ba da bahasi ba kai tsaye a can baya dai china ta ce aikewa da jiragen ruwa da na sama da amurka take yi a tekun kudancin china baya haifar da ɗa mai ido ga zaman lafiya. A gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma ga rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar masu sha'awar kallon ƙwallon ƙafa kamar sauran takwarorinsu na sassan duniya sun bayyana alhini a game da rasuwar fitaccen ɗan wasan ƙwallon Brazil Pele. Suna masu kwatanta mutuwar Pele wanda ake yi wa lakabi da sarkin 'yan ƙwallon ƙafan duniya a matsayin wani babban rashi a duniyar wasannin motsa jiki. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya haɗa mana wannan rahoto daga birnin Yamai. Edson Arantes Dona Simanto da aka fi sani da sunan Pele wanda ya rasu a jiya Alhamis a wata asibitin Sao Paulo kasar Brazil shine dan kwallo mafi samun daukaka a fadin duniya sakamakon bajinta da kwarewarsa a harkar kwallon kafa Kamar yadda rasuwar wannan dan taliki ta girgiza duniya haka abin yake a nan nijar inda wasu 'yan kasar ke bayyana alhini hasara ce gare mu kana gani yadda aka gina na zaman taro da shi a fannin gyaran tafiyar kwallon kafa irin gudunmawa da ke bara ke sai mu ce ya taka rawa a zuwa gani kuma duniya insha Allah ba za ta manta da shi ba ni ne eh, mamman yarima eh, abdu gaskiya muna juyayi da wannan rishi na babban dan kwallo na duniya wannan pele da ya taka leda sosai cikin duniya duk abin da mutum zai yi a haraka kwallo dai shi dai wannan mutumin dai deja ya yi shi nan nijar tun da muna haraka kwallo sosai muna juyayi sosai sama sama wannan rasuwa lamba goma dai babu ya shi. bele wanda ya rasu yana da shekaru 82 a duniya ya zira kwallo 1282 a tsawon shekarun da ya shafe yana taka leda. shine wanda kawo yanzu dan wasa ɗaya tilo da ya taɓa samarwa ƙasarsa kofin ƙwallon ƙafa na duniya sau uku dan jarida da ke bin diddigin sha'anin wasannin motsa jiki musa kambai garba ya bayyana marigayen a matsayin wanda ya taka rawa wajen cusa sha'awar kwallon kafa a zuciyoyin jama'ar sassan duniya ya buga da 'yan afirka kasar brazil ta buga ka gani da kasar egypt bayan wannan kuma a shekarar 1965 sun buga da kasar algeria kai lallai pele ya so afirka tunda da kula bikin shi ma wanda ake cima santos sun ziyarci afirka sau jiyawa sun zo senegal senegal sun je gabon sun je eh, cote d'ivoire a ƙarshe ma abin tuni babba lokacin da ake yakin biafra pele shi da um, tawagarsa da kwallon sun zo sun buga kwallon kafa da nigeria na makwabciya ta nijar sai dai mu ƙara tuni ga dukkan masoya pele da dukkan masoya kwallon kafa a mashi adda allah sa kwanciya hutawa hukumar kwallon kafar nijar fenifut a ta bakin mataimakin shugabanta alhaji sani otis ta bayyana kaduwa da abin da ta kira babban rashi a yanzu haka hukumar na gab da tura sakon ta'aziyya ga takwararta ta kasar brazil in ji shi ele eh, sarkin yan balo wanda duk duniya ba wanda bai taba kawo sunan shi ba to gaskiya eh, mun ji wani babban rishi da aka yi a cikin sha'anin kwallon kafa na duniya mu daga wajen hukumar ta kwallon kafa in allah ya yarda zan mu aika ta'aziyyar mu na wannan rishi da aka yi duniya dai gaba daya eh, ana son fele balantana kuma a birnin sun mai da shi kamar wani shi ne ginshiƙin su na kwallon kafa suna alfahari kwarai da shi tuni aka ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku domin nuna juyayen rasuwar pele an kuma sanar cewa a ranar litinin din da ke tafa ne za a yi jana'izarsa da karbar ta'aziyya a hukunce inda za a ajiye gawarsa a filin kwallon kafar santos fc wato kungiyar da ya buga wa kwallo daga 1956 zuwa 1974 sannan a ranar talata za a zagaya da gawarsa a titunan birnin santos kilomita 80 da birnin sao paulo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sallamin mummuni barma a nan amurka kuwa yayin da kasar ke ci gaba da fama da matsalar 'yanci rani da ke shigowa ta barauniyar hanya kotun kolin kasar ta yanke hukuncin a ci gaba da aika aiki da dokar da gwamnatin trump ta bullo da ita mai cike da cece kuce wacce ta bayar da damar ta sakeyar 'yanci ranar akan iyakar mexico a ranakun kirsimeti an jibge wasu gwamman 'yanci rani a kofar gidan mataimakiyar shugaban amurka sai dai wani mai sharhi kan al'amura a nan amurkan da ke new york muhammadu lamina ali ya shaidawa haruna shehu mararrabar jos cewa abin ake yi wa 'yanci ranin bai dace ba duk da cewa suna da laifi. sai eh, gaskiya waton ina duban gwamnan texas da ya wannan waton sun da abin siyasa suna son su nuna ma waton magoyan siyasar kungiyar republican cewa su suna iya kokarin su suna ganin cewa su ba su amince da yadda baki ke shigowa ba ka'ida ba to amma kaga ka'idan garin nan in mutum ya zo balagoro aka duba ya kamata a yi mai wato mu'amalan da yake na mutuntaka to su kuma inda suka yi suka kwaso su aka sa su cikin bas aka zo da su kofar gidan mataimakiyar shugaba ba dai da bane domin amurka da kanta baki suka gina ta shi sa mu muna ganin mu da muke cikin ta muna ganin a yi ma jama'a rubusa a duba wayanda yake suna da matsala na musamman hakikan matsalan dole a agaza musu ne a agaza musu amma kar a hana mutanen nan duka baki da alhalin akwai wayanda yake sun cancanci da a ba su dama su shigo saboda yadda za a yi su ma su samu wato rayuwarsu na yau da kullum ya zo musu yadda ya kamata amma ɗan republicans sun mai da shi siyasa saboda turawa da yake suke kin baki su suna amincewa da watan shagabannin su na republicans suke yi shi sa suka mai da abin suka yi irin haka suka kwaso su suka kaba shi ne farko ba watan eh, gwamnan florida ma ya yi haka yanzu na texas ne shi kuma ya kwaso mutane ya zo zuba wato kofar mataimakiyar shugabar waton amurka wanda yake a bisa ka'ida ba daidai ba ne to malam laminu batun masu shigowa kasar nan ta barau ne hanya ko ta hanyoyin da ba su kamata ba batu ne da ya zama babban matsala a nan amurka baka tunani wannan abu da aka yi na jibge waɗannan mutane a kofar a gidan mataimakin shugaban kasa an yi ne domin janyo hankalin gwamnatin su wato gwamnatin biden cewa akwai bukatar lallai su dauki mataki akan wannan babban matsala To, wato dai in ka duba wato Democrats su sun gwada cewa da sun so a ce duk wani abin da ake yi ake musguna ma bako a dukan ka'ida. abin da suke nema kenan saboda aika ga Geneva Convention ko kuma doka da aka yi na Majalisar Dinkin Duniya na gwada cewa duk wani wanda zai shigo kowane kasa yana da iko ya zo ya nemi agaji a lura da shi kan ka'ida abin da Democrat ke nema kenan. Amma shigowa Amurka ta barauniyan hanya haramun ne ba daidai ba ne saboda ta hakanan nan ana samun miyagun mutane ta hakanan nan ana samun masu shigowa da waton eh, kwayoyin da yake ba amince da su ba to wannan nan shine abin da yake waton turawan amurka na ganin ba daidai ba da musamman republicans to kana gani wannan abu da aka yi akwai wani tasiri da zai yi eh tasirin shi ne kaga magoya bayan su turawan da ke kawai su suna munna da abin da ake ta haka suna ganin cewa yin hakan kamar ana sare amurka da mutuncinta kuma da irin arzikin da take da shi amma fa shi su mance cewa akwai wani ayyukan da yake yana garin nan in ba ba ko ba dan garin nan bai yi kamar wani irin aiki kenan kamar wani irin aiki kenan aikin da ake yi na shara aikin da ake yi na tuki garin nan aiki da ake yi na wanke benayen da suka giggina in za ka zo ka duba ba ke. ba ka taba ganin bature na nan da hasu ba ka iske shi yana share gida hawa hawa hawa dari shi ba ko madalla muhammadu lamina ali kenan a tattaunawar su da haruna shehu mararraba jos yanzu kuma ga shirin mu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru ne a wannan shekara a Amurka. Inda za mu leƙa fagen siyasa, kasuwanci, sha'anin diplomasiya, nishaɗi da kuma wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin Yau za mu waiwaye ne a shirin na duniyar Amurka inda za mu duba wasu daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a Amurka ko kuma suka shafi kasar yayin da wannan shekara ta 2022 take mana bankwana. Da farko a ƙarshen watan Fabrairu ne Rasha ta faɗawa makwabcinta Ukraine da yaƙi, lamarin da ya janye kakkausar suka daga ƙasashen duniya, inda Amurka ta zama ta gaba-gaba wajen yin Allah wadai da matakin da shugaba Putin ya ɗauka a kan Ukraine. Wannan yaƙi da ya shiga wata na goma kenan, kuma har zuwa yanzu ana can ana fafatawa yayin da amurka da kawayenta ke marawa ƙasar ta ukraine baya Shugaba Biden ne yake cewa 'yan ƙasar Ukraine kun nuna jarumtaka da jajircewa ga masu takalaku. Idan ana maganar 'yancin walwala a kodayaushe muna tare da ku. A watan Maris ɗin wannan shekara mai karewa ne kuma wani abu da ba taɓa gani ba ya faru yayin bikin karrama jarumai na Oscars. wanda aka yi a karo na 94 inda Will Smith ya wanka wa Chris Rock mari bayan da ya wasu kalaman barkwanci kan matarsa Jada Smith dangane da abin da ya shafi yadda take aske gashinta saboda wata larura da take fama da ita da ake kira alopecia. Uh, a hukuncin da ta yanke kungiyar da ke shirya gasar ta Oscars ta haramta wa Smith halartar gasar har tsawon shekara goma ko da yake ya nuna nadama kan abin da ya aikata a watan yunin bana ne kuma shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu kan sabon dokar takaita mallakar makamai dokar da manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka mara wa baya hakan dai ya biyo harbe-harben da aka yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama a buffalo na jihar new york da kuma wani ɗan bindiga da ya shiga wata firamare ya kashe yara ɗalibai da malamai sha tara a garin na jihar texas Shugaba Biden ke ne yake cewa saboda Allah rayukan Amurkawa nawa muke so su salwanta kafin mu kawo ƙarshen wannan al'amari. Dokar ta shafi yadda za a riƙa gudanar da kwaran bincike da kuma duba lafiyar kwakwalwar wanda ya zai mallaki bindiga. To a watan Yunin bana ne har ila yau kotun kolin Amurka ta soke dokar nan wacce ta ba mata Amurkawa dama su zubar da juna biyu. Hukuncin da yanzu ya ba jihohi hurumi su yi gaban kansu kan wannan al'amari. wannan hukunci har ila yau ya haifar da zanga-zangar lumana da dama a sassan amurka musamman a bangaren masu nuna rashin amincewarsu da soke wannan doka a watan yuli ne kuma wasu sassan amurka suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa sun hada da wasu yankunan missouri illinois las vegas da west virginia to a watan nuwamba ne kuma amurka suka yi zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar tarayya hasashen da masana suka yi kan zaben ya nuna cewa 'yan jam'iyyar republican za su yi mamaya sai dai an ga akasin hakan bayan da aka fitar da sakamakon zaben ko da yake 'yan republican din sun karɓe ikon majalisar wakilai da ɗan ƙanƙanin rinjaye yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa su ma da 'yan ƙanƙanuwar tazara to kwanaki kaɗan bayan kammala zaben rabin wa'adin ne tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight for President of the ya yi wa magoya bayansa wannan albishir ne a wani ɗan kwarekwaren taro da aka yi a gidansa da ke mara lago a jihar Florida. To a tsakiyar watan Disamban nan ne kuma Amurka ta karbi bakuncin shugabannin nahiyar Afirka. A wani taro da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shirya da shugabannin ƙasashen nahiyar. don duba yadda za a karfafa dangantaka tsakanin bangarorin biyu musamman ta fuskar abin da ya shafi kasuwanci. The United States is committed to supporting every aspect, every aspect Shugaba Biden kenan yake cewa Amurka ta ƙudura aniyar ganin ta tallafa wa duk wasu fannoni da za su kai ga ci gaban nahiyar Afirka, musamman a fannin yadda kamfanonin Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka za su rika amfana. A kuma makon da ya gabata ne Amurka ta fuskanci tsananin yanayi na sanyi da ya kai ga zubar dusar kankara. lamarin da a kwashe shekaru da dama ba a gani ba gomman mutane ne suka mutu sannan an soke tashin jirage sama da dubu hudu yayin da jama'a suke hada hada tafiya hutun kirsimeti da na sabuwar shekara yankin buffalo da ke jihar new york na ɗaya daga cikin yankunan da wannan lamari ya fi kamari inda ƙididdiga ta nuna mutum sama da ashirin ne suka mutu a jihar We're still in the middle be rescued. We have Uh, Gwamnan jihar New York Kathy Hochul kenan a lokacin ana ganiyar sanyin take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan yanayi na zubar dusan kankara. Akwai mutane da ke bukatar a kubutar da su, akwai kuma waɗanda suke zaune babu wutar lantarki. To kamar kusan kowace ƙasa, Amurka ita ma ta fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyaki a wannan shekara mai karewa, yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin farfaɗuwa daga mummunan tasirin annobar coronavirus da kuma tasirin yakin da Rasha ke yi a Ukraine. a fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan zaruruga ta los angeles rams ce ta lashe wasan super bowl bayan da ta doke cincinnati bengals a wannan shekara sannan a wani wasan hamayya da ya shafi siyasa amurka ta doke iran da ci ɗaya ba kuɗi a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar qatar wanda argentina ta lashe kofin a ƙarshe masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan a wannan shiri na duniyar amurka da muka yi bitar wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a wannan shekara mai karewa a amurka sai kuma wata shekara idan allah ya kai mu yanzu a madadin Juli-Lagos gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi bukukuwan sabon shekara lafiya An gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kwan aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sillatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce hakika akwai buƙatar hukumar kiyaye haɗari ta ƙasarmu Najeriya ta ƙara ƙoƙari a irin wannan lokaci na bukukuwan ƙarshen shekara. duba da yadda ake samun yawaitar haɗura. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya nuna mana sabuwar shekarar 2023 lafiya da fatan za ta zama shekarar kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da comrade Adamu Abubakar bajoga. Suka ce kashe mutane sama da goma da yin garkuwa da wasu mutane ɗari a jihar Sokoto da 'yan bindiga suka yi. hakan abin jimami ne da kuma tur da allah wadai kuma kalubale ne ga gwamnatin najeriya mai ikirarin yaƙi da ta'addanci daga ƙarshe muke fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga malama zainab malamar makaranta bauchi da sani muhammad cindo anguwar karofuma daki jihar bauchi tarayyar najeriya suka ce don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga matasanmu da su yi taka tsantsan wajen cefa kansu cikin Barga siyasa. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a yau Juma'a Ukraine ta ce ta dakile wani harin da Rasha ta kai na jirgin sama maras matuki da dare. Kwana ɗaya bayan Moscow ta kaddamar da sabon jerin hare-haren makamai gabanin bukukuwar sabuwar shekara. Hare-haren da yana zuwa ne watanni goma da mamayar da Moscow ɗin ta kai wa Ukraine. A 'yan watannin baya kuma hare-haren da Rasha suka yi sun auna tashar makamashi lamarin da ya jefa miliyoyin mutane a cikin matsanancin sanyi a tsakiyar hunturu. Wata kotun gwamnatin mulkin soji a Myanmar ta kammala shari'ar da ake yi wa hambararren shugabar farar hula Aung San Suu a yau Juma'a inda aka yanke mata hukuncin zaman kaso na jumlar shekaru 33. kamar yadda wata majiya ta bangaren shari'a ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp suki wadda ke zaman fursunar soji tun juyin mulkin shekara ta 2021 an yanke mata hukunci kan tuhumar da ake yi mata kama daga cin hanci da rashawa har zuwa mallakar na'urar sadarwa ta oba oba ba bisa ka'ida ba da kuma keta dokokin annobar coronavirus. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma a dakace shirin yau da gobe. A madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk na da wadda ta daidaita shirin wato Julie Leathers Gresham da injiniyar mu ta yanzu ni Zahra Aminu Fage nake cewa mu huta lafiya.